masu saurare barkanmu da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. To kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 22 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu magana ne akan sunayen gargajiya na Hausawa mazauna ƙasar Ghana. ke zara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. Alamun kumasi dai a ƙasar Ghana kamar yankin Hausawa ne a Najeriya. Ana amfani da wasu sunayen gargajiya na Malam Bahaushe. A cikin shirin namu na yau za a yi mana fassarar waɗannan sunayen. Sannan za mu ziyarci filin mu sai ku kwasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. To masu sauraro za mu fara shirin ne a birnin Kumasi inda wakilin sashen Hausa Hamza Adams ya gayyato mana bakon da zai gabatar mana to Malam Hamza gare ka. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka na yau da gobe daya daga cikin shirye-shirye masu kayatarwa na sashen Hausa na muryar Amurka. a yau shirinmu ya kawo mu ne daga birnin kumasi a fadin mai martaba sarkin zango na jihar ashanti a inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin masana tarihi wato alhaji Abdullahi alin tufa tsohon ma'aikaci na gidan rediyo wato rima rediyo da ke birnin sokoton tarayyar najeriya game da ainihin wato sunaye na gargajiya na malam bahaushe daga nan birnin kumasi kamar yadda muka sani tamkar wani yanki ne daga wato arewacin tarayyar najeriya don saboda eh, akwai kama tsakanin al'adan arewacin najeriya hasatan na malam bahaushe tare da na al'umman birnin kumasi a don haka za mu tattauna da alhaji abdullahi alin tufa kamar yadda na faɗa da farko ya so mu eh, ji ko wasu irin sunaye ne eh, daga nan birnin kumasi ake amfani da su ko aka yi amfani da su Eh, irin na malam bahaushe haka eh, akar makala muna matukan farin ciki da samun ka hali yanzu kan wannan dandali na yau da gobe aka ce sunan gargajiya na malam bahaushe me ya bi nufi to jama'a muna muku sallama zuwa ga wanga lokaci eh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato an ce sunaye na gargajiya irin na hausa ya danganci abinda Eh, hausawa 'yan kasuwa suka zo mana da shi nan kumashi wa'inda suke su ne suka hassasa zangon kumashi da kewaye da kuma duk wani eh, inda bahaushe ya yi tsuguni ko ya yi zama daga nan cikin ƙasan ghana wayannan sunaye an same su ne saboda yanayin da ya kasance ya alla lokacin haihuwan mai shi ko cikin girman shi ko kuma Eh, irin sana'an da ya yi. Eh, to, wasu daga ciki kamar lakani ne, amma da damansu sunaye ne masu kyau, kamar yadda addinin musulunci ya nema, sunaye ne wanda kuma suke bayanin eh, yadda lamari ya kasance zuwa ga wannan mutumin da ke dauke da wannan sunan ko kuma garin da ke dauke da wannan sunan. Na'am kace ko kuma garin da ke dauke da wannan suna daga nan birnin Kumasi na san eh, akwai eh, jama'a da dama kamar alin gidan eh, daura da wasu wato sunaye makamantan haka ban sani ba daga nan kumasi akwai sunaye da ake sa mutum wanda ya daidaita da ainihin garin da ya fito. Eh na'am, alal misali in ka ɗauki kaman badauri eh, kakanni akwai wanda suka fito da hura madalla to saboda shi eh, cikin sunayen wa'anda suka fito daga daura ka gani yanzu zama ya kama nan saboda shi ana iya samu wani suna badauri kamar yadda muka san alhaji badauri kafin alhaji badauri daga nan ga kuma shi kenan kuma shi madalla to bayan shi kuma akwai sunaye wa'anda ike wurin haihuwa aka same su. Eh, kafin mu zo kan ina so mu sa kan ma eh, sunayen gidajen tukuna mu zo kan ainihin sunayen al'umma. Eh. Na taba jin wata kuma ana kiranta bakurfaya. Bakurfaya. Na'am duka wayannan sunayen suna nan. Kaman a ce malam wada. So kaga wadan nan yana bayanin lokacin haihuwansa. ka gani ya Allah cikin lokacin wadata ko cikin lokacin damana kafinta ta eh, to don haka ire-iren wa'annan sunayen nan akwai eh, abin nan eh, mamman koli ta gani sana'ansa ya nuna wannan abin sannan kuma akwai abin nan gidan koli akwai gidan tofa akwai gidan kurmi duka anan kuma sai akwai gidan goro saboda sana'an da ya danganci wannan aiki akwai gidan sarkin aski akwai gidan sarkin ɗori eh, mai daidaita kariya sannan eh, akwai eh, tudu tudu in ka ce tudu nan bi ma'ana tudun wada irin wannan muka sani kaduna amma mu mun yanke shi daga nan muna ce mai tudu daga accra kenan sannan akwai yalwa mun san ma'anan yalwa inda za ka eh, inda za a zauna a wala eh, da abin nan to shi ma unguwa ne daga cikin kumashi to nan kumashi muna da kan tudu bi ma'ana kan tudun nan hayi ne kaga wannan tukuru kalman hausa ne eh, daidai zuwa wajen hayin nan wannan unguwan sai manya suke kiran kan tudu wato tudun daga <laughs> daidai saman shi madalla eh, sannan kuma muna da sabuwan zango don haka ce wanda muke yankewa muke cewa sabon zango in ka doki sabon zango kamar da akwai tsohuwar zango kenan e haka aka yi lokacin tsohuwar zango zuwan turawa saboda wani annoba da ya kasance shi suka yi shawara a sake gina wani wuri inda mazauna tsohuwan zango na za su koma sai aka raga cinkoso daga tsohuwan zango sai nan inda aka gina sai zama sabuwan zango na'am eh, mu duba kan ainihin sunayen eh, ko kai ka ayyana ainihin sunaye haka na gargajiya na malam bahaushe da aka samu mutane a nan a birnin kumasi na jihar ashanti Eh wato sunaye wanda aka samu mutane eh, akwai ayashe. In bahaushe ce ayashe kamar ya da aka haifa wanda aka haifa gaba da ita da yawansu sun mutu ko kuma duka sun mutu. To itan nan eh, in ta saura shi ko kuma da an haife ta shi a sa mata ayashe. Eh, to wannan lokacin nan sai ka ga Allah da ikon shi sai ta rayu wato wanda ka ji duk suna a yashe wato mace ne wanda na gaba da ita da yawa sun bar duniya. An sha da kyar kenan ita ta tsaya. Eh, to sannan akwai wakasu. Hmm, wakasu kenan. Mu nan muke ce mai wakasu. Wakasu. Shi kuma ɗa namiji ne wanda na gaba da shi duk sun mutu. To saboda shi an haka haife shi sha sa mai suna wakasu. Sai mu nan muna ce mai wakasu ba wakasu ba ne wakasu ne. sannan akwai gado gado ɗa namiji ko ɗa ko ɗiya mace da take bin bayan tagwaye to wannan mai suna namiji ko mace su ake ce ma gado sannan akwai tanko shi kuma namiji ne wanda gaba da shi duk 'ya'ya mata ne aka haifa sannan shi ya biyo bayan matan saboda shi ake ce mai tanko akwai kuma tasalla tasalla mace ne wanda lokacin haihuwanta ya Allah ana kiran sallah ko kuma ana cikin bukin sallah karama ko sallah babba ko dab da lokacin wannan bukin aka haife ta to yasa ta sallah sannan akwai sallau shi kuma sallau kwatankwacin ta sallah ne eh, lokacin ana lokacin eh, mai dauke da juna bin tana sallah ko a eh, a'a lokacin ana kiran sallah sai ga haihuwa ko kuma a'a lokacin bukin sallah eh, to bi ma'ana shi ya zo cikin wannan lokaci na kiran sallah ko na buki na sallah eh, sannan akwai shekarau shekarau shi kuma ɗa namiji wanda an yi cikinsa ya haura ma wata tara eh, ya kama shekara wata goma sha biyu wasu ma wata goma sha uku sannan haife shi to shine shekarau ya daga daga daga daga daga kuma shin ga akwai mutane da yawa da muka ji ainihin tarihin su mm. kamar Sheikh Tawfiq Ibrahim Lubakari ɗaya daga mm. cikin fitaccun mm. eh, limamai na ahli sunna wal jama'a nan kasan Ghana shi ma wai ya shekara ma yana cikin ciki to na ka haife sa to ire-iren wannan su ake samu shekarau mace kuma nata ne shekara to sannan akwai wanda aka haifi cikin azumi eh. to ita kuma ana ce mata azumi cikin watan ramadan aka haife ta azumi kenan akwai jumma mace wanda aka haife ta ranar juma'a ta gani ita kuma sannan akwai mashayabo yanzu ba mu cika wa sa wannan sunan ba amma na san wasu mutane mashayabo ainihin sunan shi muhammadu ko mustapha to saboda iyayen saboda kauna zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ma ba su kira suna shi su kira shi mashayabu sannan akwai yawa to shi kuma yawa eh, ya zo haifansa eh, ya Allah ko wani taro na jama'a da aka yi a wannan lokacin irin taro na alheri to saboda yawan jama'an nan shi a samu a yanke mai suna yawa sunan ainihin da za a sa mai na wani babba na gidan ne amma ba a son a kira haka nan sai a ce yawa <laughs> sannan akwai tsoho tsoho kuma shi kuma wani cikin sunan kakanni ko ubanni da ke nan ba a son a kira sunan shi a sa mai tsoho wato tsohon nan ya maye ma wancan suna da aka sa mai shi ma ana kunya a zayyana wannan suna eh. sannan akwai eh, namadi eh namadi da muke cewa na madina ne E shi ma suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, sannan akwai garba garba kuma ainihin suna abubakar ne ake ce ma garba wasu kuma sukan yanke su ce abu amma ainihin gargajiya na bahaushe shi ne garba eh, sannan akwai mamman shi kuma mamman an yanke ne ainihin muhammadu ne shi aka yanke shi ana cewa mamman mamman sannan akwai wayya ko kuma waka iya eh, wayya waye iya ban da Allah kama <laughs> ga ko muna da waka iya muna da waka iya eh. to bi ma'ana kenan wa zai iya baya ga Allah to shine wayya ko kuma waka iya eh. sannan akwai na ta'ala shi ma na ta'ala lakani ne ga kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, da dama zaka samu wayannan ainihin sunan shi ko Mustafa ko Muhammadu eh shine na ta'ala eh, sannan akwai eh, maso Kano ko kuma ɗan daura kafinta ko kuma magawata to kaga sunaye ukun ga suna kwatanci da Eh, maso kano alal misali wanda ake da cikin shi shi da uwar ta kai kano sannan ta haife shi mm-hmm. ka gani to kaman eh, eh, ya so dama <laughs> ya so a haife shi a kano mm-hmm. to maso kano kenan mm-hmm. son kano ya sa aka haife shi a kano sannan dan daura shi kuma kamar aka kai daura sannan aka haife shi ko kuma ana kwatanci da shi ahalin abin eh, iyayensa daga taura suke madalla eh to in diba kuma akwai mai wada eh shi kuma mai wada wato eh, eh, lokacin da aka haife shi an samu wadata kwarai wadata ya zo cikin wannan iyalan nasa to shi sa mai suna mai wada sannan akwai tagwaye wasu tagwayen kowane ɗaya daga cikin su ka gani mafi sauƙi sai a kira shi tagwaye dalili sun kamannin su yayi yawa ƙorai, shi yasa baka iya gane wane ne wannan wane ne wannan shi yasa kowane ka gan shi kai da kira shi tagwaye ka huta to eh, to shi yasa zai amsa insha Allah sannan akwai RCD bi ma'ana an ce RCD kaman jikan gidan eh, Ali don Sidi Ali shine wanda aka fi sani da abin nan shi kuma Ali eh, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so aka ce yar Sidi kaga an kwatanta da cikin jikokin manzon Allah eh yadda ka ce yar Sidi ga don na san akwai Alhaji Sidi tax daga nan ga Kumasi yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya marsuwa nashi shi suna ne sosai wanda aka laka mai Sidi Abdulkadir wannan ya ɗauko sarsala ne daga ainihin eh, eh, shehu sidi abdulkadir eh, na kasan bagdad to sannan muna da madugu madugu kuma shi kuma ala lakala wannan sunan ne ga farkon madugai da suka zama nan alal misali kaman alhaji amuda madugu shi wazirinmu na zango yanzu abin nan babansu ainihin sunan shi madugu na mustafa ka gani eh, eh. shi yasa wayancan madugan nan da yawa sun bar sun ana kiransu da wannan sunan nan madugu ango ka fahimta to in ka kwatanta wanga sunan duka ai ango akwai sunan shi sosai ainihi to sai aka kara mai da madugu sai wannan sunan shi na ainihin ya bata in ba ga wannan eh, nan gidan ba ba za ka ka kama ainihin sunan shi ba Eh, da shi da madugu da ango eh, duka sunaye ne na gargajiya wanda bahaushe ke na kana. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin sauran sunayen da za a fasara muku. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu a jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim. Eh, yau za mu yi watermelon delight. Wato kwallon kankana za a eh, sarrafa. Eh, uwar gida na bukatan kwallon kankana. Idan uwar gida ta je kuma saya, uwar gida ta dan lura da siyan mai mulmulallen kwallo wato wanda kwallon shi dan shagide ba eh. wanda zai iya tsayawa wanda zai iya tsayawa idan ta yanka za ta iya ajiye shi ba tare da ya bilkiɗe ba eh. to uwar gida na bukatan ta lura da wannan to idan uwar gida ta nemi kwallon kankananta uwar gida na bukatan lemun tsami za ta nemi shi ainihin kwallon kankana to akwai wani abu da ake kira grenadine to shi kuma a cikin kwalba yake a kanti ake sai da ake sayar da shi idan ta je kasuwa ruwa ne ko wani abun sinadari eh to idan um, syrup ne kin gane idan uwar gida ba ta da shi tana iya yin nata a gida mm-hmm. ma'ana uwar gida za ta saka shuga a wuta sai ta zuba mishi ruwa idan ya nuna ya narke sai uwar gida ta nemi kala jan kala sai ta dan zuba mishi to kin ga in ya nuna ya nuna ya zama uwar gida ta samu syrup ta kenan mai jar kala wato irin kayan ne da ake sai da irin na wurin masu sai da kayayyakin abinci haka ta dauko dan ta dan diga a cikin ruwan sai da take dafa abinci yawa sai ta ba dan ba mm. yanda ya turarren jade muke bukata yanda in ta kara akan ruwan kankana zai mm. tura shi ya bashi ja kin gane kalan kankana ke da ruwan eh, kankana za ta saya yawa shine ja kin fahimce eh. ni ne ja za ta siya to kin ga tayi na ta ta tayi galura kenan tayi galura eh. kenan to uwar gida na iya yin galuran ta amma ba tsami kin ga daga shuga sai kala eh. sai ruwa idan ya nuna sai ta sauke shi amma an fi so ya dan nuna ya dan fara dan dan danko amma kai ya fa ya danko haka kin fahimci eh, to inda masu ga ya fara narkewa to sai dan danko in kika eh, ko kuma ya danko da yawa haka ya zama na dai rushi ba ya dai narke gaba daya to yawa ya narke yawa to haka kai nata idan kuma uwar gida na da halin sayan na kanti to sai ta je kasuwa mm. za ta ganshi cikin kwalba sai ta saya to idan uwar gida tana da wayannan abubuwa mm. sai tana bukatan kukumba shi kuma kukumba saboda yanka da za a mai ne a dan jefa a ciki to za a yi kwalliya da shi za a yi kwalliya da shi Wai gida na bukatan kankara mai karfi da za ta faffasa ta zuba a cikin kwalbanta da za ta yi amfani da shi ko kofi to uwar gida na bukatan ina ba sannan uwar gida na bukatan wani dan ganye haka da za ta dan saka akai kaman ganyen na'ana to kamar za ta kwalliya da shi ta samu na'ana a haka yawwa ta kwalliya da shi wai za yawwa za ta dan kamar minti sai ta dan watsa a kai. Mm. sai kuma uwar gida na bukatan tsinken tsotso to eh, abin da yan gayu ne ke <laughs> tana bukatan tsinken tsotso idan kuma a kofi uwar gida za ta zuba su kinga tana bukatan wani dan tsinke mai leman nan da ake sayarwa a kasuwa shi ma yana nan a shago mm. ana sayar da shi kuma bai da tsada sai uwar gida ta sayi lemon nan da za ta zo ta ɗora a jiki eh. tsikara a jiki to idan uwar gida ta samu kwallon kankananta sai ta zo ta yanka daga sama kamar murfi ta cire kamar yadda ake cire lemu haka sai ta yanke shi sai ta saka cokali ko wuka ta yi ta fafewa tana ta fafe shi ta fafe shi tas idan uwar gida ba ta da blender mm, abin nika da yawa a mm. gida ta uwar gida sai ta nemi roba mai dan zurfi ta nemi kamar muciya sai ta ta tuke shi wato bayan ta kwakwalo shi gaba kiɗe daga cikin wannan kokon kankana eh. ba a san kokon kuma ya fashe ba a san kai ya huje kar ya fashe yawa wato ta juye shi a cikin wani roba haka za ta yi ta zuba a cikin blender ta blender tana zuba shi a blender sai ta nike shi idan uwar gida ta nike shi sai ta nemo abun tata sai ta tace shi idan ta tace shi sai ta nemi guri ta ajiye shi a cikin roba kenan a wannan roban ne uwar gida za ta ɗebo wannan kalan me kika kira shi ma? Jan galura. Galura, mm. jar galurar da. Sai uwar gida ta saka kaman kofi ɗaya. Sai ta zuba a cikin shi ainihin kankana eh. kin ga idan aka yi dace kankanan mai zaƙi ne ta ƙara da wani mai suga shi kenan sai ya hmm, ba sai ta ƙara ba sai dai kawai ta ɗauki lemun tsaminta ta yanka ta matsa a ciki saboda ana son eh, ɗanɗano tsami kar ya ga to a wannan lokaci sai ta hautsina ta hautsina ta gama yin shi to nan kuma inda ƙwallon Eh, kankana yake yawwa shi kuma sai uwar gida ta sa shi a firiji shi ma ruwan da ta yi ta sa shi a firiji idan lokacin buɗe baki ya gabato sai lokacin da uwar gida za ta kai kan teburi ko za ta ba ma mai gida sai ta ɗauko wannan ƙwallon kankana sai ta nemi sukari sai ta zuba shi akan tire sai ta kifa wannan kwallon kankanan mhm. to zai kama sigari a bakin kwallon bakin kwallon kawai zai samu sigari. zai samu sigari kin ga ta yi wani dan kwalliya sai ta ɗauko shi sai ta ajiye shi sai ta nemi inda idan ta ɗora kwallon kankanan ba zai yi tangal tangal zauna zai zauna daren har ta eh. ɗauka ta kai mm. to idan uwar gida tana gaba zai haka ba tana iya zuwa gaban teburi can inda miji zai ci ta yi wannan idan kuma za ta iya ɗauka daga kicin Eh, ɗakin girki mm. to uwar gida sai ta ɗauko kankara sai ta zuba a lokacin da take zuba kankaranta sai ta jejjera yankakken kukumba to a ta ciki a kai a kan kankara mm. sai ta ɗauko wannan ruwan kankana da ta riga ta hada sai ta juye a ciki mm. kin ga dama can yayi sanyi sannan ga kankara ya tara eh. kin sai sha kuma ga kanshi kolin kala na ga akwai na kankana ga na lemu sannan ga kokumba shi ma yana fitar da nashi kanshi yawa ga kala shi kuma wannan mm. tsinke mai lema eh tsikar zumiya idan kika zuba ruwa shi ainihin kukumban zai dan taso eh. sai ta dan daidaici ta gefen shi sai ta tsikara shi sai ya dan jingina a jikin murfin a jikin ainihin kokon kankana sai ta dauko tsinke shi ma sai ta jefa shi a ciki. shi kenan sai sha wannan sha'awa kuma abin kallo to madalla kafin mu kammala shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin kumasi wajen wakiliyar sashen hausa hawa abdulkarim yau a shirin na kwalama muna tare da hajiyar rama umar sanda inda za mu za ta gwada mana yadda ake dafa banku da miyan kubewa wani abincin abincin gani salamu alaikum hajiya wa alaikum rahmatullah don su ki gabatar min da kanki um, suna na hajiya rahma umar sanda to yanzu bangu da miyan kubewa ya eh. ake sarrafa shi me da me ya kamata mutum ya buƙaci kafin ya yi wannan abincin To um, da mutum zai buƙata gurin uh, sarrafa abinci wato banku shine um, da ka samu masaran ka ne ka jiƙa in misali kwana biyu haka ko kwana uku sai ka tsame ka je ka nika in ka nika ka dawo sai ka gyara shi ka murmula shi kamar yadda ake najeriya ana ce mai kamu amma wannan ba za a tace ba sai ka aje ka gari ya waye zai tsame rogo kuma da ake gogawa nan gana akwai yadda ake sarrafa shi shi ma za ka gan shi fari ne kamar kamu to in ka samu misali shi na masaran kaɗan sai ka ɗiba na rogon kuma kaɗan sai ka gama sai ka dama ka tace shi ka aje ruwan zai ɗan kwanta sai ka tsiyaye sai ka ɗan sa gishiri ka ɗora sama wuta kana motsawa a hankali zaka ga yana haɗuwa kana motsawa a hankali yana haɗuwa zaka ga ya zo ya haɗu ya zama kaman tuwo to in ka ga ƙarfin shi ya yi maka sai ka dan zuba mai ruwa kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka dan rufe saboda tururi ya ƙara nunar da shi in kuma kaga a'a yi maka ƙarfi da yawa to za ka zuba ruwan mai ɗan yawa kaɗan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan waɗansu mintuna kamar uku zuwa hudu sai ka buɗe ka ƙara tukawa in karfin yi sai ka fara kwashewa in karfin bai maka ba za ka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa dan minti uku sai ka buɗe ka ƙara tukawa za ka yi kullawa a leda ko kuma ka kwashe yadda ake kwashe tuwo a ƙwarya to ina jin banku kenan ya haɗu to miyan da ake cin banku da shi yana nan daban-daban kowane miya za ka iya cin banku da shi hatta kuka ma za ka iya ci amma miyan da aka fi cin banku da shi shine miyan kuɓewa shi ma za ka tanadi kubewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gautan in ka samu ganyen gauta za ka yayyanka shi za ka yayyanka kubewanka ko ka goga irin magogi ko kuma waɗansu suna cire ƙwallon za ka tsaga ka ɗebe kwallon duka ya ma fi ban sha'awa ka tebe kwallon ka yayyanka daidai yadda kake so in manya kake so in kanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo za ka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka hada ka dora bisa wuta in ka dora bisa wuta za ka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka sauke to dama kata da ni tumatirinka tankwa a tarugu. mu nan mu cika amfani da tattasai ba A tarugu ne muna ce mai kwakwishi to yana da kamshi sosai da ka da citta wato kakadro kenan da garlic in ka yayyanka tumatirinka ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi kwakwishi to da nake cewa wato tankwa kenan a tarugu. sai ka dora sanyanka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan kuma farin kubewa kake so sai ka zuba um, normal mai frito kenan nan haka muke <laughs> cewa ghana to sai ka dan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya zaka iya kurkula kifi da dawa duka in kana so zaka iya sawa in baka so ba dole bane ka sa magi daidai ɗanɗano yadda kake so in ya haɗu wannan dage-dage ya haɗu dama ka riga ka zabge naman ka in kuma da kifi zaka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo dafaffen kube wannan sai ka zuba a ciki eh kaguwan so da yawa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zargewa in wannan dage-dage ya haɗu sai a zuba a ciki a motsa zai kinga akwai magi akwai daddawa so waɗannan roman duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuƙa kai hmm. to kin daga yadda ake in ka zuba wanka kaɗan ya ɗan tafasa sai kaɗan sauke tambaya na anan shine idan ka yi dage-dagen wato ka haɗa shi miyan ya ɗan floki ne mm. idan ya soyu sannan ka ɗauko kube wanda ka girka kan ka sa kubewan ka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga romon su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya daɗe kan wuta zai tsinki amma kin ga in komai ya haɗu cikin dage-dagen komai ya yi taushi ya haɗu kin ga kai wannan dage-dagen ma zan iya cin shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kuɓewan ki zuba ciki sai ki bari ya dan tafasa kaɗan ba da yawa ba sai ki sauki miya ya haɗu kenan. Masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake